اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا اجبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدنيا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 farkin damban yau a yau alamis ko? sorry yau lahadi hudu ga watan bishidi haka masha Allah yau lahadi hudu ga watan ramadan ko? yau hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya zo daidai da sha tara ko ya kai 20 ya kai 20 ko wanda kai gida 20 ga watan 5 2018 gregorian calendar a jiya mun ga da allah maɗaukakin sarki ya mana bayani akan wato kenan a halayen ahalin kitabi musamman ɗabi'unsu na hasada ga annabi sallallahu gaskiya da canja maganganu ga barin inda suka dace da kuma kiran da Allah madaukakin sarki ya musu cewa lalle lalle su dawo zuwa ga gaskiya su kuma bi Allah da barazanar kuma da ya musu cewa lalle in ba haka ba Allah madaukakin sarki mai iya kama su ne a kowane lokaci to yau insha Allah za mu ci gaba aya ta 49 cikin wannan sura inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu illahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatilan wannan kidami ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wato kenan wasu daga cikin munanan ɗabi'a wato na ahli kitabi musamman yahudawa Allah madaukakin kira cewa alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum ya Muhammad baka gani ne mun riga mun magana akan alantara da da aita jiya wato kenan Allah madaukakin sarki yana kawo masa matsalar a yadda zai ganta baka ganin yadda suke tsarkake kansu tabbas annabi salasalama yana ganin su kuro da kuro yana kuma wato kinan kallon su a daidai lokacin da suke wannan su ne wata kenan yahudawa da nasara me yasa aka ce zakuna amfusahun suna tsarkake kansu akwai lokacin da suke cewa na hannu nahnu abna'ullahi wa ba'uhu mu ne 'ya'yan Allah kuma mu ne Allah ya fi so a cikin 'ya'yan nasa saboda haka yanzu anan yahudawa suna jingina kansu da ubangiji suna jingina kansu da cewa su dinnan su ne 'ya'yan Allah wani ba dan Allah ba ne da wani ma yayi da'awar shi dan Allah ne to sai suka ce a cikin 'ya'yan Allah ma ahi ba'uhu mu ne wanda Allah ya fi so a cikin 'ya'yan saboda haka wannan sai Allah madaukakin sarki yake zargin su akan wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam baka ganin wato kenan wanda suke zarkake kawukansu suke cewa wato kenan na nahnu abna'ullahi a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya bayani wani nau'i na tsarkake kai da suke suke cewa lanyar kula jannata illa man kana hudan au nasara babu wanda zai shiga aljanna wato kenan in dai ba ba yahude ba ko kuma ba nasare ba kenan su ne kawai masu shiga aljanna wa lanyar kula yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara duk wanda ba yahude ba ba zai shiga aljanna ba duk wanda ba nasare ba ba zai shiga aljanna ba kaga wannan shi ma nau'i ne wato kenan na sarkake kai daga cikin inda suke sarkake kansu akwai inda suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil idan muka ci dukiyar ba jahili to babu abin da za a mana don haka babu abin da zai faru da mu saboda haka daidai ne su ci dukiyar kowa duk wanda za su iya zaluntarsa in sun zalunce shi wannan ba matsala ba ne to wa'annan maganganu guda uku kaɗan ne daga cikin misalai na aƙidar yahudawa cewa su suna tsarkakewa kansu ya tabbata kuma cikin hadisi ko athar sayyidina umar dan kaddabi Allah madaukakin sarki ya da shi ke cewa man kala ana mu'minun alaysa bi mu'minin duk wanda yace ni mu'mini ne to wannan ba mu'mini bane a wani ra'ayin yace shi kafiri ne ma na umar ya sake cewa man qala ana fil jannati wa huwa fil nar duk wanda yace shi dan aljanna ne ya ba wa kansa wannan garantin cewa shi dan aljanna to wannan mutumin dan wuta ne saboda haka wayannan magagaru na sayyidina Umar guda biyu su kuma suna nuna mana kaɗan daga cikin illolin wato kenan tsarkakewa kai su waɗanda sun tsarkake kansu sun ce su ne 'yan aljanna sun tsarkake kansu sun ce za ya halatta a gare su ci dukiyar kowa su kashe kowa su ebe dukiyarsa su yi amfani da su su kama matan mutane su kama 'ya'yan mutane duka nan ba matsala tunda duk sauran ummiye ne sannan kuma da su da suke cewa su ne 'ya'yan Allah duka nan nau'i ne na tsarkakewa kai wanda alkur'ani yake nuni ma'anin sassa bai ga mutane masu yin irin haka ba ayyan hakan kenan wato kenan abu ne wanda ke ba daidai ba to da wannan ɗabi'a ta su da suke shine dalilin da saka saukar da wannan ayan alamtar ila allazina yuzakuna anfusahum wannan kenan sannan na biyu kamar yadda muka sha faɗa idan Allah madaukakin sarki ya saukar da aya akan wata illa sai adresin yahudawa ko nasarawa ko da hukunci yana kansu amma tun da yanzu ƙur'anin amu aka saukar to zai iya jan ba zai sai faɗo kanmu don haka kenan a musulunci ma bai halatta wani mutum ya tsarkake kansa ba duk wanda ya tsarkake kansa zargin da yahudawa suka samu a cikin alkur'ani shi ma zargin zai iya fadawa kansa don haka babu wani mutum ko malami ko waliyi ko wani mutumin kirki ko salihin bawa da ya kamata a ce ya tsarkake kansa ya nuna shi tsarkake ne ya shi dan aljanna ne ko kuma ya tsarkake ko kuma kungiya ta zama kungiya tsarkakekiya duk abin da ta yi daidai ne ko malami ya zama tsarkake ba duk abin da ya yi daidai ne ko kuma wani gida su tsarkake kansu saboda abin da Allah madaukaki take ba su na ilimi ko kuma abin da Allah madaukaki take ba su na dukiya ko abin da ba su na mulki ko wani harkar kasuwanci ko wani abu wani fikiliya abu da Allah ya ba su sai ya zama su yi amfani da wannan ko su sharifai ne sai ya zama su yi amfani da wannan su tsarkake wannan gida nasu ko kuma su tsarkake wannan al'umma tasu to duka idan haka ta faru wato kenan wannan matsala da ta samu alal kitabi to za ta iya fadawa wato kenan kansu sannan daga cikin illolin irin waɗannan ne in mutum ya fara jin cewa shi tsarkakekke ne Shi ne na Allah sune na kusa da Allah to illar da ta samu wancan za ta iya samun sa na farko zai rika ganin cewa wani ba tsarkakekke ne. na biyu zai rika ganin cewa ya halatta ya ci dukiyar mutane saboda haka sai ga yana amfani da addini yana amfani da gidansu yana amfani da matsayinsu yana amfani da daukakan gidansu ko kyakkyakan kungiyarsu ko su ne ‘yan malam wani ko ‘yan shehi wani ko ‘yan kaza wane da zai sauransu su koyan ƙungiya kaza sai ya yi amfani da wannan damar ya rika cin dukiyar mutane saboda sai ya fada matsalar da yahudu da nasara wato kenan suka riga suka fada sai ya zama kuma wato kenan illa ta riga ta faru saboda ka bai halatta ga musulmi ya rika tsarkakewa kawo kansa ba Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kan wannan yake cewa fala tuzakku kuwa a a'lamu bi manittaka kada ku tsarkake kawo kanku Allah shi ne ya san masu tsoron babu wani gida da aka ware aka ce su ne kawai mutanen Allah babu wata ƙungiyar da aka ware ce su kaɗai ne mutanen Allah babu wasu mutane ko wani yare da kabila da aka wadaka ce su kadai ne mutanen Allah a'a kowa ya tsayar da kansa a gida ɗaya za ka iya samun tsarkakakken mutum ka samu mutumin da ba tsarkakakke ba a ƙungiya ɗaya za ka iya samun mutumin kirki ka samu wanda ba mutumin kirki ba a kabila za ka iya samun wani mutumin kirki wani ba mutumin kirki ba saboda haka ba zai yi majamu'a na mutane ba kuma ko a ɗaiɗaikun kai da kanka duk lokacin da ka ji wannan a cikin zuciyarka to shaɗan ya riga ya shiga ciki wato zuciyar ya riga ya saka Allah ce an zakku anfusakum wa alamu mani ittaqa wannan kenan sannan Allah madaukakin sarki akwai daraja da yake bawa ga mutumin da ya tawadu a gare shi ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawadu ya kankan da kai yunun shi ba komai bane to Allah madaukakin sarki yake yana daukaka shi sannan ko ya tabbata cewa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-kibriya uridai man naza'ani fiha wada'tuhu jin wani abu jin kasaita da girman kai da wani isa da kafafa wannan kwarjin lena ne duk wanda ya ce zai shiga cikin musakafa tare to zan ajiye shi a ƙasa don haka idan hausa suka ce idan tururuwa ta fara yin fuka-fuki to ta ɗauko hanyar lalacewa za ta watsi tana nan a matsayinta na tururuwa amma da zaran ta yi fuka fuki to shikenan za ta fito sai ta dinga furewa ta dinga furewa shikenan sai ta watsu kuma duk ta je ta hada ta halaka ta kai kanta a kadangaru ta kai kanta a wasu kwari ta kai kanta zuwa ga halaka duk sai ta wato gidan ta lalace amma ma dama ba ta yi fuka fukin nan ba tana nan a cikin gidanta tana nan a matsayin ta na turura za ta yi ta operating in team sai abin da suke so to saboda haka duk lokacin da mutum ya fara jin cewa shi tsarkakekke ne shi malami ne shi bawan Allah ne shi sharifi ne shi wali ne shi waye shi waye to shi kenan ya fara yin fuka-fikin da zai fura ko bai fada cikin wato gidan halaka to daga daukaka da al'amara da tsarkaka duka wani abu ne na wanda ke na Allah madaukakin sarki Wayan nan da suka hakan Allah madaukakin sarki ya zarge su don haka ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alam tara ila alladheena yuzakuna anfusahum shin baka gani ya Muhammad da suke tsarkake kawukan su suke tsarkake kawukan su ai wannan abin wanda yake bai dace ba kenan ko balillahu yuzakki man yasha a ba haka bane Allah shine yake tsarkakewa wanda ya ga dama balillahu yuzakki man yasha a a Allah madaukakin sarki shine yake tsarkakewa wanda ya ga dama saboda haka kenan kaga idan mutum yana son tsarkaka sai ne mita gurin Allah Allah ka tsarkake mana zuciyar mu Allah ka ba mu imani Allah ka sa mana kaza Allah ka sa mu kafar zuciyar mu duk da irin waɗannan abubuwa din sai kaga wato kenan Allah madaukakin sarki ya amsa maka wato kenan wannan tsarkin ya riga ya shigo cikin zuciyar. wala mana fatilan kuma hakika mutane ba za a zalunce su ba ko da wato kenan dan fallan dabino dan wannan farin dabinon nan da kake ci in ka za ka bare dabino wannan ɗan farin rigar nan shi na ake kiransa fatilan ko wani lokaci ana kiransa na kiran ko wani lokaci ana bashi wasu sunaye to kowannen Allah maɗaukakin sarki ba zai zalunci mutane ba da haka idan kaga mutum a wuta shi kai kansa in kaga mutum yana wayo wayo ya ja kansa wasu malamai suna da aƙidar cewa babu mutumin da Allah halicce shi talaka kamar yadda babu da Allah halicce shi wato kenan a ba kammalalle ba saboda me Allah madaukakin zai na cewa laqad khalaqal insana fi ahsani takawil mun halicci mutum a mafi wato kenan kyan diri saboda haka in ya zo duniya influences na environment da hereditary da wasu abubuwa mai yiwa su za su taimaka masa wajen ya cimma wannan abin da ko kuma su taimaka masa wajen wato kenan ya kasa cimma wannan matsayin da Allah madaukakin sarki ya da haka yake sun na a asfala safilina daga baya kuma in environment ta yi aiki a kansa ko fiya group ko wani abu makamancin wannan zai idawa wata kenan kasa amma kowa Allah ya halice shi da potentiality ya zama kammalallen mutum kowa yana da potentiality ya kai duk matsayin da ake kaiwa kowanne ɗan adam yana da wannan wanda kuma yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki yake cewa walakin Allah menene bal Allah yuzaki man yasha wala fatila wanzur kaifa انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله وربك ذلك انظر ككلا kallo na nazari ba shi ce kai nazari ma'ana kai auna a cikin kwakwalwarka kai tuntuni dangane da wannan al'amarin kaifa ya taru na Allah ba ya suke kirkira wa Allah madaukakin sarki wato kinan ƙarya me yasa suke kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya wace ƙarya suka yi suka ce nahanu abna'ullahi mu ne ƴaƴan Allah Allah ya gaya musu haka Allah bai gaya musu haka ba har ma wata aya ce fa fa mai yu'azzibukum bi dhunubikum in har ku yayan Allah ne me yasa Allah yake azabtar da ku da zunubanku bal antum basharun mimman khalaqa a ku mutane ne cikin halittar Allah madaukakin sarki don haka kar ku ware kanku ku ce ku yayan Allah ne sannan suka ce ahibba'uhu mu ne Allah ya fi so a cikin ƴaƴansa yaushe suka yi da Allah madaukakin sarki akan wannan kaga ba su yi haka ba ba su yi haka da Allah madaukakin sarki ba sannan suka ce laisa alaina fil ummiyina sabil in dai mutum jahili ne muka ci dukiyarsa ba mu da wani laifi wanda akida har yanzu akan ta suke don haka shi yasa suke kokari su manipulating duk duniya gaba daya su sa yaki su kashe kowa don biyan bukatun su yi amfani da dukiya su taka kowa don biyan su kuma suna ganin hakan din daidai ne saboda sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil mu matsala du ko mutum dubu nawa muka kashe dan bukatar mu babu wani matsala dukiyar mutane muka kwace muka cinye ta kasa guda duk ta dawo hannunmu babu matsala saboda ai mu ne abin nan eh, Allah madaukakin sarki yake so amma sun yi haka da Allah madaukakin sarki ce eh, laisa alaina fil ummina sabil sun yi haka da Allah madaukakin sarki ba su yi haka da Allah madaukakin sarki ba so da haka duk irin wayannan ƙarya ne suke jikira suke jingina wa Allah madaukakin sarki don haka yana daga cikin abubuwan da suka sa Allah ya yi fushi da su haka kuma a cikin al'umman nan tamu ta musulmi da ɗan musulmi zai da'awar irin wannan da'awar shi ma matsalar za ta iya fadawa kansa kamar yadda ta fada kansu ai laifi suka yi aka kama su laifi kai ma ɗan musulmi kai laifin zai iya za iya kama ka da laifin zai iya kama ka duk mutumin musulmin da ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki Allah bai gaya masa ba Allah bai gaya masa ba ko ta hanyar tsarkake kansa ko ta hanyar tsarkake malaminsa ko ta hanyar tsarkake gidansu ko ta hanyar tsarkake yaransu ko kungiyarsu ko kabilarsu ko wani abu kamancin wannan ya dauki daraja ya lika wa wani malami shi ai malamin ya kai matsayi kaza ai malamin kaza ai kungiyar kaza ai kungiyar kaza wallahi yana daga cikin wanda za su shiga cikin wannan hukunci ya yi to ba su haka da Allah ba ba su haka da Allah ba daukakin sarki ba ba ku haka da Allah ba daukakin sarki ba don haka shi yasa wani lokaci za ka ga ana samun irin wani matsaloli da kwanakin baya a kano mutum zai eh, eh, ba ma kano eh, wurare da yawa za a iya tabbatar maka cewa kai dan aljanna ne ma ba ma da maka ai kai kaza ne ku ba ku da matsala ai ku kaza ne ku kaza sai ka ji ka samu wani nutsuwa cewa ai kai in ka mutu ma kawai ba abin ko kuma ai kuma biya malam wane ne don haka kawai ko kuma shi malam wani ai ya kai matsayi kaza Allah ya bashi garanti kaza dufa babu wanda suka yi haka da shi da Allah madaukakin sarki dan me mutane za su girgira su jingina har mutane suna ganin in sun yi intisabi da wani malami shikenan sun sulka su tsallake sawa'u sun yi aiki ko ba su yi aiki ba ai wallahi ko da annabin Allah ka jingina da ba kai mutum kirki bane wallahi ba za ka zama mutum kirki ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا anhuma min Allahi shay'a kaga ni matar annabi nuhu da matar annabi lutu su suna tare da annabawan Allah mutanen kirki amma ba su yi zama mutanen kirki ba don haka wani bai gamsar da su wani abu ba wakilar kulan nara ma addahilin ga dan gidan annabi nuhu annabi nuhu da kansa yake cewa ya ubangiji inna bini min ahali wannan dan nawa a cikin iyalina yake Allah ya ce masa a'a laisa min ahlika ko Allah ce ba baya cikin mutanenka baya cikin iyalanka dan sa ne fara cikin sa Allah ya sani shi ya haife shi amma da bai bi Allah ba Allah ya ce masa baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih bai yi aiki mai kyau ba don haka wannan ba zai amfanar da shi ba ga baban annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam babansa yana bautawa gunki annabi Ibrahim babu da wanda bai masa ba ya abata la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiyan yayi masa wa'azi yayi masa wa'azi yace masa aragi man anta alaihi an an alati ya ibrahim lailan tantahi la arjumanna wajirni maliyan ya kore shi ko ba haka ba me ya faru ranar lahira annabi ibrahim hanyar sa daban shi ma wannan sa daban don haka iddi'in jingina da salihin mutum ba zai amfanar da kai ba sai idan kai salihin ne amma in kai salihi ne shi kenan wannan ba matsala jingina da mutumin kirki zai amfane ka amma wallahi ba mutumin kirki bane ba wani abin da haka Allah ya ce wa kule malu sayarallahu Allahu amalakum kowa ya je aiki Allah madaukakin sarki zai ga ayyukan ku kaga yace unzur kaifa yaftaruna ala Allah Ka ga yadda suke kirkirawa Allah madaukakin sarki ƙarya akan malaman su ko akan kungiyar su ko akan kawukan su ko wani abu kamar wannan wakafa bihi ithman kuma a gurin Allah yin hakan ya kai girman zunubi ya isa wannan kadai ya isa a gurin Allah a ce wannan zunubi ne a gurin Allah ba daukakin sarki amma ku mutane ba ku dauke shi wani abu ba ko ba ku dauke shi wani abu ba saboda haka shi yasa mutane suke aiwatarwa kuma Allah ya ce ithman mubina zunubin ma wanda ke a fili a bayyane balo balo babu bukatar wani tawili duk wanda ya haka yayi zunubi duk wanda ya kirkiri wata ƙarya wanda ba su yi da Allah ba ya jingina wa kansa ko jingina wa wani nasa wanda yake so to Allah madaukakin sarki ce wannan ya isa zunubi a gurin Allah madaukakin sarki alam tara ila allazina alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi hmm. yu'minuna bil jibti wa dhabuti wa yaquluna lil ladina kafaru sarki ce alam tara ila ladina utu nasiban min alkitabi shin ya muhammad baka gani ne ai baka gani da idon ka ba tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani da idon sa menene zai gani allazina utu nasiban min alkitabi wanda aka ba su wani bangare na littafi me yasa Allah ba da kuta take cewa nasiban min alkitabi saboda littafin da yake hannun yahudu da nasara ba kamar lalle bane a wata aya Allah yake cewa Eh? yake cewa ah, wane su hazzan min ma zikiru bihi sun manta wani bangaren abin da aka musu ah, ah, wa'azi da shi da haka wani bangare na littafin su ya riga ya yi fere ya bace babu shi da haka sai sa suka kawo abubuwa da yawa su suka riga suka sassaka a ciki wato ke saboda su kokarin kammala su Allah ya ce alantar ila ladina utu nasiban min alkitabi baka ganin wa'annan da aka ba su wani rabo wani yanki na littafin Allah maɗaukacin sarki da aka saukar a sama in ma a taura wa da jila abin mamaki shi ne mutumin da aka ba shi littafi daga sama ma dai a taura da jila sai ga su yi uminuna nuna jibti wa tagut sun zo suna imani da jibtu suna imani da dagut kaga abin da ban mamaki abin da ban mamaki Allah madaukakin sarki ya ba su littafi daga sama ya gabata ce shari'a su tana cikin wannan littafi ko mu anan alqur'ani da Allah ya ba mu in yi maganar at-taura da linjila sai ya ce me inna anzalna at fiha hudan wa nur akwai shari'a akwai haske a ciki ko musaddiqan lima bayana da min kitabi saboda haka duk littafin da Allah ya saukar a baya littafi ne wanda akwai shari'a a cikin sa akwai haske a cikin sa ya kamata ce ya ishe su sai bai ishe su ba sai suka zo suna ma'amala da fatawar jiftu da kuma wato kenan ta dagoto idan jiftu ya bada fatawa ce ga yadda za a yi sai kenan sai su dauka sai su aiki da shi in dagoto ya bada fatawa sai su dauka sai fatawa sai su aiki da shi shi kenan wannan tare da kun ga littafi tare da su sun ajiye wannan littafi din jiftu malamai suka ce wato wato idan malami ya gawurta a wajen shaidanci to wannan shi ne ake kira son jiftu ko kuma wani mai duba wani boka ko wani waye ya yi gawurta a wajen shaidanci shi ake kira jittu ɗagut kuma asalin shaidan ɗin da kansa wani lokaci kuma ɗagut ɗin zai iya ɗaukan siffan jittu saraka jittu zai iya zama ɗagut ɗagut kuma zai iya zama jittu abubuwa guda biyu ne wanda suke wato interchangeable saraka kowannen za a iya bashi sunan ɗagutu ko za a iya bashi sunan jittu shine kowannensu duk hukuncin da yake yi sabanin na Allah ne idan shaidan ka dauka a matsayin dagut to hukuncin da shaidan zai yi sabanin na Allah madaukakin sarki ne wani malamai sukan ce dagut din kasa ya kasu kashi bakwai ai kashi biyar shi shaidan din dagutu ne duk wani shugaban da ya hukunci ba da littafin Allah ba shi ma dagutu ne duk wani malamin duba shi ma dagutu ne duk wani menene boka shi ma dagutu ne duk irin wannan in ka tara su dai sai ga duk kusan akan abu daya yake a dodo daya yake wasafi shi ma jirtun kuma hakan ne to saboda haka idan har suka ajiye abin da yake cikin attaura suka ajiye abin da yake cikin lijila suka zama yanzu suna aiki da fatawar jiftu da dagutu wannan ba abin mamaki ba ne shi da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alam ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa tagut kaga wayannan mutane an ba su littafin Allah maɗaukakin sarki amma da shirya a cikinsa da haske amma duk da haka sai su ajiye fatawar cikinsa sai su aiki da ta ɗagutu ɗagutu ya faɗa kuma su imani da shi ɗagutu ya faɗa kuma su imani da shi hmm? wannan abin daidai ne haka wannan ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wani a matsayin laifi don haka yake jan hankalin annabi sarsa ko yanzu ba ga wa'annan mutanen ba gafa halin da suke ciki to yanzu ina kake gani idan ɗan musulmi ya ajiye maganan alkur'ani ya zo yake magana da jiftu da ɗagutu menene zai dan bambancin su da wa'ancan abin da ya samu wa'ancan automatically zai same shi abin da ya samu wa'ancan automatically zai same shi ya zama wasu maganganu ko ma na waye sama'un na shaidan ko na kagutu ne kome amma sabanin na Allah sai mutum ya zama yana kafa istidlali da su ya bar na Allah maɗaukakin sarki tattare da Allah ya bashi alkur'anin da ya fi a taura ya filin jila alƙur'anin da ya fi a taura ya fi linjila ya aiko masa da manzon da ya fi annabi musa ya fi annabi isa amma zai ajiye magana manzon ya ajiye magana alƙur'ani ya je yana magana wato kenan da abin yana magana da karkar manta wani abu yana faruwa a cikin al'ummar namu to zara kwana akwai abin mamaki gaskiya kwarai da gaske akwai abin mamaki wani lokaci za ka ga mutane kawai da na ji kwanan abin da ya faru a cikin garin jalam za a yi karatu da alkur'ani aljani zai zo kuma aljanin ne zai faɗi abin da za a yi hukunci da kai duk aljanin da ya shiga cikin ɗan adam fasiki ne ba a aiki da maganarsa ba zai ba da fatawa wai don yi karatun alkur'ani aljani ya fito a jikin mutum ya magana ya zama magana aljanin nan ita ce kuma abin da za a yi hukunci da ita ba ba zai yiwu ba saboda mai duk aljanin da zai shiga cikin ɗan adam wannan aljanin fasiki ne saboda haka ba a aiki da maganarsa sai dai idan ayan qur'ani ya karanta sai ya aiki da magana qur'anin ba shi ba maganarsa ba saboda haka al'umma sai ta gini ta mance da wasu abubuwa ai victimizing mutane akan dalilin da ba dalili ba Allah madaukaki sarki ya sauka saboda haka abin da ya kamata al'umma mu ta kiyaye abin da ya fada ma ahli kitabi mu ma mun sance shi Allah madaukakin sarki yake cewa alantara ilal ladina utu nasiban min alkitabi shi ya Muhammad baka ga mutanen da muka ba su wani bangare na littafin Allah ba yu'minuna bil jibti wa taguti sai gashi sun imani da jibtu da tagut wa yaquluna su kuma jibtu da dagu dinnan su ne suke cewa lillazina kafaru makafirai haula ahada min allazina amanu sabila inna sufu mu'mine kyakkyawar hanya don haka shi yasa wasu suke cewa a nan wanda alkur'ani ya sauka a kansu ka'ab bin al ne ka'ab bin al da abokanansa su suka tafi makka da suka zo makka sai mutanen makka sai suka tambaye su kamar da muka bayani jiya sai suka tambaye su da mu da mutanen muhammadu waye ya fi zama akan gaskiya kan amma ka san mutum kullum idan yana son abin da zuciyarsa take so yakan iya kawo dalilai masu kyau ya lele ya lele ya lele saboda shi mai da kake tambayan ya baka ansa irin yadda kake so ba za ka faɗi mujarradin abun plain abu ba ke za wani lokaci ko malamai a gudun tambayi suka samu matsala idan mutum zai tambaya sai ya lele ya ta yadda ansan da za ka bayar sai ta dace da abin da yake so amma ba zai faɗa maka zahirin abin da yake faɗa ba sannan sai a tafi a ce malam wane ya ce kaza wayannan mutane sun je makka su dinnan yahudawa ne ko malamai ne a cikin yahudawa su ne allah ya kira da suna jiftu da ɗagutu din da muke magana yanzu mutane ne sai mutanen baka suka ce ka duba mutanen mun zama muku tambaya ku ne kuke da littafin sama ku duba muhammadun nan ya yanka zumunci a tsakaninmu mu kuma a nan maka kullum muna kira asa da zumunci mu dinnan mu ne ashabun rifada duk wanda ya zo bako aikin hajji mu muke saukansa mu ne sahabu kaya duk wanda ya zo aikin hajji mu muke ba shi ruwa yake sha mu ne muke kula da ɗakin Allah mu muke kaza gasa da zumunci a gurinmu ga su suka faɗi ayyukan alkhairi suka ci kaga faɗin ayyukanmu amma Muhammadu ya zo ya yanka zumunci ya raba zumunci tsakanin miji da mata ya raba tsakanin iyaye da yayaye ya raba tsakanin dangi da dangi ya kawo fada tsakaninmu ya ma tattare mutanensa sun fice sun bar garinmu karshen yanke zumunci kenan da mu da shi wa ko ne sai zaka ji a ai ko da kai kuke kan hanya ko ne yanzu ba sun lele tambaya inda su yake so ba saboda haka ka abin al-ashraf sai suka sai suka ba su fitauci a ku ne kuke kan hanya amma fa gaskiyar labari shine ka abin al-ashraf su sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne amma su ma akwai son zuciyarsu da tasu wanda ransu take so da haka su ma sai suka bada fatawar irin yadda ransu yake so sai suka bada ansan fatawar irin yadda ransu yake so tare da sun san wannan shine Allah madaukakin sarki dake abin abin mamaki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wal aquti wa yaquluna lil ladina kafaru alladina kafaru su ai mutanen makka kenan ko sai ce suka ce musu me haula ahada min alladina amanu sabila wa'annan mushrikan na makka to ai sun fi muminai wanda suka bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriyar hanya anan akwai abin da ake kira wato kenan a talbisul haqqi bil batil a dauki gaskiya a cakuɗa ta da ƙarya sai a fitar da ƙaryar a ce ita ce kowa a rayuwarsa yana buƙatar yi wa kansa adalci duk abin da yake daidai ya sani wani mawaƙi na cewa kowa gyara ya sani kowa ɓata ya sani saboda ka idan ba kai wa kanka adalci ba a al'amari to ba za ka iya wa al'umma adalci ba kowa a kanku domin yanzu yadda muke nan muna tare muna sauraron karatun littafin Allah mu da kuma zargi ran da mutuwa ta ta zo ta ni ne kadai za a zare ran duk jama'a suna kallo haka nan za a wanke ni haka za a lallaba mu wannan farin kayan haka za a dauke na kai na bayan gari a tona rami abin da ni ni daya cikin wannan ramin a tafa banne duk abin da zai faru da ni a cikin wannan da uwata da ubana da yan uwana da abokanina da masoyana har ma da makiya da masu hasada da masu son ka ci gaba da masu ko babu wanda zai sake samun labarin halin da kake ciki babu wanda zai sake samun duk bala'in da yake cikin kabari ni ni ɗaya zan fuskance shi duk rahaman da take cikin kabari ne kadai zan fuskance ta saboda ga shi yasa kullun yake da kyau na tsaya ne mu kai na hukunci sawa'un mutane sun suna sun so ma'u mutane ba sa so mutane sun yadda mutane ba yadda ba in dai na san abin da nake shi ne daidai to haka ya kamata na tafi kuma ne ma na adalci a daidai lokacin da zan iya yin haka to zan iya yi a makwabci na kuma a daidai lokacin da al'umma take da wannan hangen a lokacin da al'umma take ci gaba amma dai zan bi abin da yake son zuciyata in lelaya in lelaya in gyara bata wani in gyara wani duk abin da kaga na bata rai kan son zuciya ne duk abin da kaga ina complain a kan son zuciya ne duk abin da kaga ina rikici tsakani na da wani muna yi wallahi a kan son zuciya ne ni ina son in bi son zuciyata shi yana son ya bi son zuciyarsa to kaga ba mu kama adalci saboda ka kowa ya tunani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Zar gifari anta ta'ishu wahadak wa tamutu wahadak wa tub'ath wahadak wa tadkhul jannata wahadak ato amma Abu Dharr ne shi shi kare haka za ta faɗo da shi kowa haka nan ne kowa haka ne haka ne kowa haka ne to saboda ka kar mu dauki ɗabi'a na yi hudawa wajen lullubewa ƙarya da gaskiya ko lullubewa gaskiya da karya ko cakuda su don mu fitar da wato kenan abinda zuciyar mu take so to mu je Allah rahma ulaika alladhina la'anahumullah wayannan sunan wanda Allah ya tsine musu kaga matsalar ta same su ko ulaika alladhina la'anahumullah wayannan sune wanda Allah madaukakin sarki ya tsine musu saboda me ga gaskiya sai suka yi amfani da son zuciya sai suka bada fatawa wanda take mummuniya sai suka bada fatawa wanda yake mummuna wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce yan uwana dalibai su yi la'akari da su duk lokacin da zaka faɗi magana ka tabbatar cewa magana nan takan nan dutse ce dutse ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ka faɗi magana da take ta alkhairi kar ka bada fatawa akan san zuciya akan abin da kai take so ko kuma kungiyanka take so ko jama'anka take so ko kuma abin da wanda ya tambaye kan yake so ko kuma abin da kai kake ganin shine zaka fi samun fa'ida a ciki a ciki alfa'ida ad-dunyawiyya a abin da yake hakikanin gaskiya shine zaka fara idan ka fada shikenan in mutane sun wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur duk wanda ya gana kwaro ne bai da kai dai ka fada kai dai ka fada to ka tsaya kai operating within law wuzin abin da yake daidai in baka sani ba sai ka ce ban sani ba ko ai la adari aka ce nisful ilm dai ilimi ne shine ban sani ba ban sani ba in baka sani ba ban sani ba wanda suka fi ka sun fi sun fi ka daraja sun fi ka ilimi sun fi ka menene an musu tambaya suka ce ba su sani ba ko ba su sanin ba suka jira sai da aka matta wa za Allah sallallahu alaihi akwai tambayar da aka masa wanda bai sani ba sai ya jira sai an yi wahayi ai da ku duba kes din barira ya tabbata don ni ba a min wahayi akan kome ba isa sana ba da amsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya jirkitar da abin har sai da haka ke tsin ka'ab bin ka'ab bin ka'ab bin malik ko da murara da da umayya ne kwai to aka nan su ma ajiye ke tsin su har sai lokacin da ansa ta zo masa sai na makarantar bai shakar bai sani bai ce yace wace saman ne za ta iya min inuwa wace kasar ne za ta iya rike ni in na faɗi abin da ba da ilimi a kansa ba zan faɗa ba ba zai iya faɗa ba ka yi haƙura saboda haka ba gazawa ne a tambayi malami ya ce ban sani ba ba gazawa ba ne sassan gazawa ne ya faɗi abin da ba daidai ba saboda haka mutane sun ɗauke ka sun baka amana ta addininsu da haka in matsala ta addini ta zo za su tambaye ka to wallahi in baka faɗa musu abin da yake shine daidai ba to kaga akwai cin amana a gurin to wayancan da suke irin wannan talbis din sai Allah madaukakin sai ce ulaika allazina la'anahumullah wayannan ne wanda Allah madaukakin sarki ya tsine musu wa may yal'anillah duk wanda Allah madaukakin sarki ko ya kuskure ya tsire masa ya tsine masa walan tajallahu nasira wala ba mai iya taimaka masa ba mai kwatansa a hannun Allah duk wanda aka ce Allah da kansa ya ce ya tsine masa bai tuwo ba har ya mutu to wallahi babu wanda ya sai taimaka masa ba wanda ya sai kwace shi tunda ya riga ya shiga cikin hannun Allah madaukakin sarki Allah madaukakin ke sauka mana don mu je malam am lahum nasibun min al-mulk hmm. fa idza la yutuna an-nasa nadira Allah madaukakin sarki ce am lahum nasibun min al-mulki ko kuma da suke irin wannan karan tsaye ma Allah madaukakin sarki su faɗi wannan su faɗi wannan su tsarkake kansu ko kuma suna da wani nasibi ne suna da wani yanki ne na mulki da Allah madaukakin sarki ba su akwai wani power special wadda ta ba su sai authorize din a kan wayannan abubuwan da suke aikata ko wani abubuwan da suke fada ko fata wanda suke barwa da dai sauransu ko kuma tsarkake kawukansu da suke yi akwai wani nau'i na mulki da allah madaukakin sarki ya yanka musu ya ba su cewa ya ba su wannan authority su rika yin wannan eh ko kuma a'a duniyar za akwai wani tsagi wanda yake nasu ne a hannun su suke da overall overseeing akan wannan abin din ko kuma mulkin Allah maɗaukakin sarki malakutun samawati wal ardi nasu ne a hannunsu yake ta haka su ya kamata a ce su faɗi abin da suka ga dama in ku da haka ne fa izan in ku har haka ne wallahi wa'annan mutanen da kake ganin su tunan yutuna nasa nakira wallahi ba za su ba mutane ko kwallon dabino ba yau duniyar nan a ce 100% Allah maɗaukaki kuke ya ba su to shi kenan kowa ya shiga a kunsa babu abin da za su iya taimakawa mutane a kansa sai dai su walakanta mutane su kashe mutane annas anan wala Allah yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yahudawa fawa a hannunsu take da annabi sallallahu alaihi ba zai samu annabci ba don ba za su bashi ba don yanzu da aka bashi ma hasala suke masa to Allah ya sauka to mu Allah madaukakin sarki ce am ya hasudunan nasu ko kuma suna ma mutane hasada ne hasada suke yi annas anan malaman tafsiri suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine annas anan am ya hasudunan nasa ai am ya hasudunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko dai suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasada ne akan abin da Allah madaukakin sarki ya bashi idan mutum ya karanta tarihin yahudawa ai yahudawa manzan Allah sallallahu ya same su a garin Madina kabila guda uku kabilan Banu Quraiza da Banu Nadir da Banu Kainuka kabilu uku a cikin Madina amma in ka je Khaibara a nan cikin kasar Larabawa ne kusa da Makka kusa da Madina in ka je Khaibara zaka samu katanga ganuwa ganuwa guda goma sha biyu duk Yahudawa ne gari ne wanda ke mai dabinan gaske in ka je wasu gurare jifa jifa zaka gani duk inda aka samu wato kenan bishiyan dabino ta yi yawa to yahudawa suna gurin amma genetically ai su ba yan gurin bane su yan isra'ila ne ko ba haka bane su yan isra'ila ne amma historically suna da labari cewa annabin da zai bayyana a ƙarshen zamani annabin zai bayyana a guri mai dabino ne ta mai shi sa suka dinga migrating suna tafowa gurin dabino saboda fatar Allah ya kawo annabin karshen zamanin nan sai su bi shi kuma fatan Allah sa annabin karshen zamanin ya fito a cikin kabilarsu saboda dama tarihin annabawa da yawa duk a cikinsu ne duk a cikinsu ne yawwa to da sun zo sun zauna a nan kabira an kabirin kabira an kabirin kabir suna ta tsammanin annabin ya buru kuma suna cewa in annabin ya zo za su yaƙi arna Allah ya kawo annabi mu yaki arna Allah ya kawo annabi mu yaki arna kullum to amma abin mamaki annabin da ya fara tashi da ya tashi tashi sai ya fito ba a cikin su ba labar ko sai aka haife shi a makka da amma ba sa tsamanin dabino a can amma kuma sai ya magaritin sai ya dawo nan gurin madina to yanzu gashi sun gashi kuma sun tabbatar shi ne sai kuma haushi ya kama su to me yasa zai mana haka me yasa zai mana haka don haka ba za su bi shi ba wallahi yayi kaɗan saboda haka sai suka kibinsa suka hana mutanen su binsa suka gongoge sifofinsa a cikinsa suka dinga zuwa har gurin mushrikan makka suna cewa ai kun fi su zama a kan kyakkyawar hanya to wannan ba hasada ba hasada ce to haka Allah kita am ya hasuduna nasa ko kuma suna ma mutane hasada ne ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam alama atahum Allah min fadlihi akan abin da Allah ya ba su na falalan sa Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam falala ya yi shi annabi ya fitar da shi daga cikin dangi mai kyau ya fitar da shi daga cikin kabila mai kyau sannan ya sa kuma al'umma kuma ta zo ta bi shi al'umma ta ɗaukaka shi ya ba shi annabci ya ba shi manzanci ya ba shi alƙur'ani duk wannan ba falala ne ba to duk wannan ashe su ba su ji daɗi ba ba su ji daɗi ba to saboda haka haka kullun rayuwa take tafiya idan ga abin da nake so sai na ga wane zai excelling to fa sai hasada ta shiga sai hasada ta shiga wannan tana na a cikin harkar kasuwancin mu wannan tana na akan harkar ilimin mu na boko da ilimin mu na addini hatta a cikin malamai akwai ta yadda za ka ga kowa yana son ya zama ya taka wani ƙungiyoyinmu haka suke malamanmu haka suke mu haka suke hatta a tsakar gida za ka ga wani yana so ya taka wani kowa yana hasada kar wani ya samu abin da shi yake so ya samu ko kuma in ya samu ɗin ya gashi ba zai suke wani ɗin ba zai yi allah allah ya rusa ya rushe wancan ɗin ya rasa a fasa kowa ya rasa ko da shi ba zai samu ba amma da shi ɗin bai ya son su da shi wannan ita kawai hasada cuta ce wadda take mai muni a cikin zuciya aƙida ce a cikin zuci take Allah maɗaukakin sarki ya hana hasada ko wa min sharri hasidin iza hasada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hasada sannan malamai suka ce alhasadu ya alhasadu yaqtil hasid qabla masu dalihi. kullum hasada tana kashewa mai yin hasadar kafin ta kashe wanda aka masa hasada ne saboda wannan hasada din kamar yadda bahaushe yake cewa hasada ga mai rabo taki in dai yana da rabo kace zaka masa hasada kamar kana zuba masa taki ne ya dinga habaka kenan ba za ta hana mutum ya samu abin da Allah ya kaddara zai samu ba ba za ta hana ya kai matsayin da Allah madaukakin zai ya kaddara masa zai kai ba sannan kai kuma wannan hasada ta dinga rusa maka ayyukanka ta dinga lalata maka al'amuranka ya kamata ka bar abu ta mafiri allowing to run at their natural course haka ya kamata ka bar kuwa abu ya tafi idan Allah madaukakin take ya nufin wani shine zai samu daukaka a guri kaza kaza kaza ya ce samu kai ma Allah madaukakin take kawo maka taka don me za ka yi masa hasada to saboda haka hasada kullum mummuniyar cuta ce kai bil hasali ma hasada da ita aka fara saba wa Allah a banka kasar da ita aka don haka Allah madaukakin sarki ya ba ta matsayi mai girman gaske a cikin manyan manyan kaba'irai ita ce farkon abin da aka fara saba wa Allah da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adamu ya kira mala'iku da shaidan yace su masa sujada sai shaidan yace me lam lam li asjad basharin khalaqtahu min Eh? min dini dan me zan yi sajada a mutumin da ina gani aka halice shi da laka saboda haka sai hasada ta shiga tsakani saboda haka hasada mummunan zunubi ne mummunan kaba'ira ne mutum yana kokari ya cire shi a cikin zuciyarsa kai kokari ka cire shi a cikin zuciyanka domin abu ne wanda ke na cikin ta yana cikin zuciyanka yana cikin zuciyanki yana cikin zuciyan kowa sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi amma ana kokarin cirewa sai a kokari mu cire mu kokari mu cire ya zama babu duk wanda zai samu wani abu Allah ba shi mu ma Allah madaukakin sarki wato kenan ya bamu a daina tarewa a daina kangewa a daina mugunta a daina kyashi da sauransu kaga yana daga cikin sifa mummuniya ta yahudawa wanda Allah madaukakin sarki yake discussing ta a cikin alkurani a gurare da daman gaske Sifa yahudawa ce sifa ce wadda take kuma asalinta su sun gajeta daga shedan don shi ya fara ba annabi adamu hasada dalilin hasar da yasa aka fitar da annabi adam a cikin aljanna dalilin hasar da yanzu muke nan dan ba in ba haka yanzu muna cikin aljanna kowa yana cikin zillin mamdud wa ma'in maskub wa hatin kafira la maqdu'atun wa la mamnu'a wa furushin marfu'a da duk muna ciki amma hasada shi da ita ta fitar da mu don haka hasada wato kenan mummuna ce Allah madaukakin sarki ce am yasuduna nasa ko kuma dai suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasada ne alama ta a cikin abin da Allah madaukaki sarki ba shi min fadalihi na falalansa to yan haka ne fa sai dai su mutu ko sai dai su mutu yawwa mai shirya ya ce a hasiduhu mut inna aisha ka an kadu fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu ya kudu bihi jaishin wa yumar masjidu haka ne sadaka Allah madaukaki ke cewa sai dai su mutu faqad atina ala ibrahim alkitaba hakika zuriyar annabi ibrahim ba su littafi wal hikmata mun ba su hikima shine annabci wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai girman gaske mun ba su mulki wanda ke mai girman gaske don haka Allah ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai su mutu to mu je malam فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله مدوكاكين ce تفا منهم من آمن daga cikin ali ibrahima akwai wanda ya imani ya bi gaskiya a cikin annabi zuriya annabi ibrahim ba ke fada akwai wanda ya imani wato kenan ya bi gaskiya wa minhum daga cikinsu akwai man sadda an wanda aka kange shi ga barin gaskiyar shi bai bi gaskiyar ba kenan yanzu a nan annabi ibrahim a zuriyarsa akwai mutanen kirki akwai kuma wanda fa ba mutanen kirki ba ne kaga duk yahudawan duniya nan a yanzu suna kilemin su zuriyar annabi ibrahim amma tuntuni tsakaninsu da annabi ibrahim sun yi hannun riga sun yi hannun riga dama kuma allah maɗaukakin sarki yakan yi ce ce tafiya a yamunu dawo da habainan nasi yawwa idan allah ya baku abu in matsalar ku ta yawa sai a ɗauka sai a mai shi a wa'insu sai a mai da shi a wa'insu an ba su annabci an ba su annabci an ba su littafi an ba su annabci an ba su littafi an ba su Allah ce mun ba su du abu amma daga baya sai suka zo su hasara sai ta yawa sai suka ciji a gudaya sai aka dauke annabcin daga gidansu sai aka mayar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ali ibrahim bane ali ibrahim ne ko in ka buki genealogical trend din sa har zaka je kanwa annabi isma'il annabi isma'il kuma dan annabi ibrahim ne dama annabi ibrahim ya'yansa biyu ne a duniya da ishaqa da isma'il to duk waɗannan annaba sun fito a zuriyar ishaqa ne to duk cikin tarihi Allah madaukaki take na girmama su annabi bayan annabi annabi bayan annabi manzo bayan manzo littafi bayan littafi amma duk da haka suka cije rana ɗaya sai aka ɗauke ta sai aka dawo da ita ta wannan layin kuma haka nan bible ya faɗa from your brethren i shall raise one who will speak in my mind who will, uh, uh, who will, uh, and I, who will speak my words and I shall put my, uh, my words into his mouth haka Allah ya madaukakin sarki ya faɗa a cikin traces na kaɗan daga cikin abubuwan da yake cikin Bible musamman Old Testament wanda har yanzu yana nan a ciki Deuteronomy chapter 18 by 18 saboda ka Allah ya ce zan tada wani a cikin yan uwanku sai suka ce masu fasara suka ce brethren yana nufin yan uba ne saboda haka a cikin nan sai aka fitar da Annabi Ibrahim saraka yanzu shugabanci a duniya in dai na addini ne to yana hannun musulmai in dai na addini ne yana hannun musulmai yahuda an karbe hannunsu nasara kuma suna nan suka ba su da abin su ma sai hasada ba su da in da ta tarihi nasara kaga in ka je kudancin najeriya za ka samu addinin kirista ba su damu da shi ba in ka zo arewacin najeriya ta tsakiyan arewa da zan kuma za ka samu don kuma hasada ta yi yawa kullun rikici tsakaninsu da musulmi zaka samu zama suke a coci su zanna su tattauna ta yadda za su zama sun kakkashe musulmi sun yi kaza sun tada fitina sun yi menene menene da sauransu duk hasada ne ba komai ba saboda abin da Allah madaukakin sarki ya ba musulmi rikicin farko da ya faru a zangon katab saboda abin da Allah ya ba musulmi ne rikicin da ya faru a Tina da Tito saboda abin da Allah ya ba musulmi rikicin da ke faruwa a Jos saboda Allah abin da Allah ya ba musulmi ne ona kasuwan Jos wallahi saboda duke musulmi ne da sauransu suna ka hasada ce take cikin zuciyarsu mai ɗan gaske shugabanci in dai addini ne tsayayyen addini Allah madaukakin sarki ya dawo da shewa take na hannun musulmi to saboda haka Allah madaukakin sarki ce mun ba a zuriyar annabi Isma'ila Ibrahim kakkiwan littafi da hikima wata na mulkan aziman mun ba su mulki wanda muke mai girma amma daga cikin su akwai man amana bihi wa minhum man sadda anhu ko kafa bi jahannama sa'iran kuma wutan jahannama ta isa ta zama wato kenan gurin konawa ga duk wanda bai imani da Allah madaukakin sarki ba da kuma duk wanda bai imani da abinda wato kenan yake gaskiya ba to mu jama'a innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim kullama nadallu ko dan bincika da Allah san wannan dan ghayraha liyadhuqul azab hmm. inna Allah kana azizan hakima Allah madaukakin sarki ce innal ladzina kafaru bi ayatina wayannan da suka kafirce da ayoyinmu da wa ake magana a nan gurin wayanda suka kafirce da ayoyinmu sofa nuslihim naran da sannu zamu kona su a cikin wutan jahannama zamu kona su a cikin wutan jahannama wayanda suka kafirce mu ayoyinmu da sannu zamu kona su a cikin anan kitabin nan zai iya fadawa kan mushrikan makka saboda ba su karbe sakon annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a farkon yanayi kidamin nan zai iya fadawa kan yahudawa da nasara saboda sun yi taurin kai wato kenan ba su abin nan ba sannan kuma zai iya fada kan kowa duk wanda bai karbi sakon da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba zai iya fadawa ciki Allah madaukakin sarki saufa nuslihim naran da sannan zamu kona su da wuta zamu jefa su a cikin wuta me yake a cikin wuta kullama na duhu duk lokacin da fatunsu suka toye badallahun juludan gaira sai mu canja musu da wata fata wanda take ba wannan ba sai a sake dawo musu da fata ana gudu a nan wani yake ce mai ba sabatar da wannan bugawa labella kusa ko zai iya tabbatar mana da wannan cewa scientifically mutum ya fi jin ciwo a fatarsa akan naman cikin how justifiable is it idan mutum ya ji rauni a fata ya fi jin raɗaɗinsa a kan in ya penetrating can cikin nama aka dego yawwa idan yawwa yawwa to fatar ta fi jin wato kenan wannan koma mai na azaba ta fi ji a kan naman ciki kuma in aka sa mutane a wuta automatically konewa suke fatar take konewa so da idan fatar ta kone kafin naman ya kone to za su dan ba a ce babu ciwo ba amma za su dan ji saukin ciwon kaɗan akan in fatar ne take cin wuta don haka sai Allah maɗaukakin sarki cewa kullama majja juluduhum baddalnahum juludan ghayraha duk lokacin da fata ta lalace ta kone ta toye sai mu kawo wata sai a sake mayar da ita gudu me yasa lizuqul azab don su dandani wato kenan azaba saboda ka azabar kenan wa ma'anan wannan shine babu sassauci dangane da al'amarin azabar me yasa haka saboda kafircewa da suka da littafin Allah madaukakin sarki akan wannan abinda malamai suka yi bayani a kansa kamar yadda ka'ab eh, ibn malik ba ka'ab ibn malik ba wani ne ka'ab din wanda ya musulunta nasara ba nasara nan ka'ab bin waye ake kinsa ka'ab al ahabar ka'ab al ahabar ka'ab al yake ce masa na umar dan Katsabi na ga fasarar wannan ayan a cikin littattafanmu na baya dan shi asalinsa kirista ne ko malami ne a kiristanci sai ya zo musulunta yace a cikin littattafan da muke karantawa na ga fassarar wannan ayan kafin wannan ayan ta sauka yace ya ga cewa dan wuta a kowane wato kenan awa daya ana canja masa fata a jikinsa sau 120 sau 120 saboda ka in every one hour dama lokacin da ya magana sai sai na umar yake cewa ka faɗa mu ji idan ta yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa mu gaskata ka in ba ta yi imani ba mu abin nan saboda aiki da wancan hadisin da yake ta la tusaddiqu ahlul kitabi wa la hum ko yawwa saboda ka yana faɗa sai ya ce na ji wannan magana baki da baki a bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda kowane awa daya ana canja fatar dan wuta ta kone a mayar ta kone a mayar ta kone a mayar sau 120 da haka yanzu a kowane minti dai sau nawa kenan a kowane minti dai sau biyu dumi sakan talatin fatar za ta swalide ta kone a sake mai da ita a cikin sakan talatin ta swalide ta kone a sake mai da ita haka za a yi in every 30 seconds sai an canja masa fata me yasa haka li zo kula azab saboda su dandana wato kenan azaba amma to me yasa abin ya tsanani haka ne muna tattauna da wani alkali yake ce min ya ce min ya jima yana a kan Allah maɗaukakin sarki duk da cewa shi mai rahama ne amma zai yi wuta kuma a ɗauki ɗan adam a tsoma a cikin wuta ya ƙone irin wannan ƙonewar ya ce tunaninsa bai taɓa kai masa ya gano wannan hikimar ba sai ran da aka mai da shi alkali ya je yana alkalanci ya dinga tracing cases wanda dan adam zai cije a kan rashin gaskiya karya tabbatacciyar karya kuma ya ja ya tsaya ya nemo lauyi dole sai an tabbatar da wannan kuma ko da zai tafi ga a subjugating ɗinsa to tosha a azabtar da shi a azabtar da shi kuma ya cije kuma yana nan akan ƙaryar nan sai ya mai ita gaskiya zai iya wastandin dan adam zai iya wastandin kowane irin walakanci har za ta kai ga zai iya ba da ransa ya halaka akan ya tsaya akan ra'ayinsa kuma ra'ayin nasa wanda ke ba daidai ba yace tun daga nan ya fahimci cewa eh lalle Allah madaukakin sarki zai iya kona mutane saboda cijewar dan adam akan gaskiya yanzu duk wannan magana da muke so aka abul ashirat dinnan ba sun gane annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba amma suka cije yanzu mutanen mutanen makka da yawa daga su sun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne Duk kafin ma a bashi wahayi suke ce masa al'amin kuma daga baya da yawa su sun riga sun gane gaskiya ne amma suka biyo shi har badar aka zo aka yaƙi aka kashe mutane daga cikinsu suka zo uhud aka yaƙi aka kashe mutane daga cikinsu suka zo kandar aka yaƙi don dai sauransu ko in kuma duk inda za a yi nan alis ko sun kai musulmi su ma za a kai su ba haka bane sun cije akan abin da ba gaskiya ba za su iya bada dukiyarsu za su iya bada tayan su za su iya bada komai za su iya bada rayuwarsu gaba ɗaya akan wannan so da ka shi yasa Allah madaukakin sarki tanadin da yayi a marar gaskiya tanadi ne mummuna Allah madaukakin sarki yace eh, inna Allah kana azizan Allah buwayi ne kaga anan bai ce gafuran ba Allah buwayi ne hakimin ko mai hikima ya san dalilin da yasa ya tsara duka wayannan abubuwa din ta haka Allah madaukakin sarki wato kenan ya ya fi karfin komai kuma ya san yadda yake tsara abubuwarsa to mu je wallazi na amanu lokaci to alhamdulillah zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da shi abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ya samu gyara Allah ya yafe mana